da zaran kayi rajista za a baka welcome bonus na naira 100 sannan minimum withdraw a cikin wannan platform din naira 1000 ne assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga dauke da sabon wani update wanda hakika wannan update din yana da matukar kyau sosai sosai don haka yanzu ba tare da cinye lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar kararrawa sai ka zabi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai ok sannan zaka samu link ɗin wannan platform ɗin a description din wannan bidiyon ta zai baka damar da zaran ka taba link din kai tsaye zai fitar maka da fuskar da zaka yi register kamar yadda kuke gani so da fari in kana so zaka yi register da wannan platform ɗin so shine zaka ga zai fitar maka da wannan fuskar sai ka zo ka taba gurin da aka ce enter your mobile number kamar haka da haka sai ka zo ka rubuta mobile number ka kamar haka amma ka cire ziran farko sai ka duba nan kasa ga gurin da aka saka nambobi a cikin wani image so sai ka taba gurin da aka ce enter captcha sai yi click akai gashi nan sai ka zo ka rubuta wannan wannan kafta da ka gani a nan gurin gashi nan kamar yadda kuke gani bayan ka kammala rubuta wannan kafta sai ka taba gurin da aka ce a password a 6 character da haka sai ka yi kilika ka taba gurin da aka ce a wannan password din gashi nan 1 2 3 4 5 6 kawai ka riga ka kammala sawa to zaka zo sai ka taba gurin da aka ce sign off gashi nan a nan gurin kai tsaye sai kai click akan gurin da aka ce sign off ok so kamar yadda kuke gani bayan ka kammala rajista za ka ga an baka welcome bonus na naira 100 gashi nan a nan gurin akan balance ɗinka to abu na gaba shine wanda shine zaka fara yi shine zaka duba kasa zaka yi scrolling down gashi nan za ka ga cewar ga frauded din nan kamar haka za ka sayi wannan frauded din gashi nan ne a price din naira dubu biyar ne sannan kuma a daily abinda zai zo maka daily income kenan za ka samu naira dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin sannan kuma total abinda za ka samu naira dubu ashirin da hudu naira dubu ɗari biyu da arba'in da uku wanda total revenue din da zaka samu a ainihin cikin kwana ɗari da tamanin. so a wannan project ne shi ma wanda in ka shiga a farko so zaka samu karuwa sosai sosai so da haka idan har kaga kana da ra'ayi kana da hali to zaka yi misali in zaka yi na dubu goma kuma za ka ga cewar kullun abin da zai zo maka naira dubu biyu da ɗari takwas sannan kuma total abin da zaka samu naira dubu ɗari biyar da arba'in so gashi nan dai shine in kai na a ka naira dubu goma za ka samu naira dubu biyu a kullum za ka duba ga total abin da za ka yi samu a nan gurin so tafi tafi dai har gaba ɗaya gashi nan har abin da za ka yi saka naira miliyan ɗaya duka a ciki in kana da dama so za ka iya yi so gashi nan so abu na gaba shine in kana so za ka yi na naira dubu biyar ɗin shine sai ka duba sai ka yi kilik akai kamar haka bayan ka yi kilik kamar haka za ka jira zai kawo ka fuska ta gaba so a bayan ya kawo ka wannan fuska ta gaba za ka duba nan gurin gashi an ce gateway 1 to za ka iya taba wannan alama ta aro domin ka duba gateway 2 din so in ka taba zaka yi zaka zabi duk wanda kake so gateway 1 ko kuma gateway 2 to duk wanda kai click ka bar shi zaka ga ya abin sai ka duba kasa ga gun da aka ce a place an order kawai sai ka sake tabawa bayan ka sake taba zaka jira zai kawo ka fuska kamar haka so za a baka wannan account number da sauransu ga bank name din nan ga kuma a recipient din wanda zai receiving din kuɗin sannan kuma ga account number na sai ka yi copy na ita wannan account number sai ka duba sai ka tafi ga je wallet ɗinka ko kuma ainihin application da kake amfani da shi na bankinka ko kuma za ka yi amfani da ussd ne to duka duk wanda kake da ra'ayi so za ka je ka turo wannan adadin kuɗin ok so bayan ka kammala tura wannan kuɗi na adadin amount ɗin da za ka yi sai ka zo ka taɓa gurin da aka ce enter the sender name kai tsaye kamar haka sai ka za sai ka rubuta ainihin sunanka da kake amsa a bankin ka sai ka zo ka taɓa gurin da aka ce submit gashi nan kamar haka bayan ka taɓa za ka jira so shikenan ga submit successfully to sai ka fita ka koma ainihin homepage ɗinka automatically ka riga ka siyo wannan project ɗin kuma kullum returning a income zai ringa zuwan maka direct zuwa account ɗinka so abu na gaba shine idan kana so za ka yi withdraw kuma fa sai ka duba ga wani guri nan da aka ce account kai tsaye sai kai click akan shi bayan kai click akan shi zaka jira zai kawo ka wannan fuskar so zaka je zaka rubuta account holder name ɗinka gashi na a nan gurin so sai ka rubuta gashi kamar haka sai ka rubuta account holder name ɗinka sai ka duba ga gun da aka ce um, select your bank name sai ka taba account holder name sai ka duba bank name gashi nan sai ka yi selecting gashi nan za a kawo maka sunan bankuna da muke aiki da su a ƙasa baki ɗaya sai ka yi selecting bankin bayan ka saka sai ka zo ƙasa ka sa ah, taba gurin da aka ce enter your bank account don haka sai ka yi a shi kamar haka so sai ka saka account a number ka ok so bayan ka kammala saka account a number ka sai ka taba gurin da aka ce submit gashi kamar haka bayan ka taba gashi nan you be so supply bound a bank a card to shikenan abin da zaka yi sai ka koma ainihin home page dinka to duk lokacin da zaran zaka yi withdraw so zaka duba kasa gefe dai ga gurin da aka ce withdraw nan sai ka duba sai ka yi click akai bayan ka yi click akai za a kawo maka wannan fuskar so nan da zaka zo ka taba gurin da aka ce amount gashi nan sai ka saka in amount ɗinka ya kai naira dubu ɗaya kuma babu caji da za su tura kawai sai ka yi click sai ka zo ka duba sai ka taɓa gurin da aka ce withdraw shikenan ka riga ka kammala so abu na gaba shine in kana so zaka ɗauki referral link ɗinka to shine zaka duba gashi nan kai tsaye referral link ɗin gashi nan a home page ɗinka sai ka yi klik. kawai kana yin click gashi sai ka je ka tura mutanen da kake so zaka gayyata a duka gurare da kake amfani da su WhatsApp Facebook da sauran dai gurare da kake amfani da shi so wannan shine abin da yake akwai ga wanda ke da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gabatar da zamu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfane mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku dole ku mana liking a wannan bidiyon sai ku mana share din sa a kafafen sada zumunta da kuke yi whatsapp facebook da sauran social media assalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba